الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد dukkan dangin yabo da godiya sabbata ga Allah tabaraka ta'ala ubangijin talikai wanda ya sanya sonsa da ƙaunarsa ya zama mafi ficin al'amura a gare mu gaba ɗaya mun gode wa Allah da ya sanya tsoronsa shi ne mafi girman komai a cikin zuciyarmu a gare mu mun gode wa Allah tabaraka wa ta'ala da ya sanya mana shauƙi zuwa gare shi shine yafi dukkan wasu bukatunmu na duniya gaba daya ya Allah ka azurta mu da sonka ka azurta mu da ƙaunarka ka azurta mu da son wanda yake son ka kuma Allah ka azurta mu da son aikin da zai isar da mu zuwa gare ka ina shaidawa cewa abin da ya fi komai daɗi a duniya shine son Allah kuma abin da ya fi komai a gidan aljanna shine ganin Allah kuma littafin da ya fi kowane littafi amfani shine littafin Allah sannan wanda ya fi kowa bin Allah shine manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mai rabo dan aljanna a cikin mutane shine wanda yake lura da jiya abin da ya faru jiya yake kokarin ya gyara abin da zai faru gobe dan aljanna mai neman aljanna shine wanda yake duba ma kansa da kansa me yayi wa kansa tanadi kuma yayi wa kabarinsa tanadi makwancinsa tanadi ya bibici Allah a fili kuma ya bibici Allah a boye wanda yake neman aljanna shine wanda yake kokari ya fifita san Allah akan san kowa kaunar Allah akan kaunar kowa biyayya ga Allah sama da biyayya ga kowa tsoron Allah akan sama da tsoron kowa wannan shine sifar mai neman aljanna Allah samu a ciki ina shaidawa na Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan Allah ne manzon Allah ne masoyin Allah ne badadin Allah ne zababban Allah ne a cikin halittansa. bayan haka ya ku yan uwana ina muku wasiya da kuma kaina ni da mu ji tsoron Allah kuma mu so Allah ku ji tsoron ranar da za ku koma izuwa ga Allah ku ji tsoron ranar da za ku tsaya ga Allah ku ji tsoron rana mai tsawo doguwar rana wanda za a daɗe a tsaye ku ji tsoron ranar hisabi hisabi mai nauyi hisabi mai wahala dan kwana musulmi wannan huduba tana magana ne akan son Allah da ƙaunar Allah da falalar son Allah da ƙaunar Allah ɗin ku sani cewa san Allah tabaraka wa ta'ala shine burin kuma manufar dukkan wani mumini hadaf kuma duk wani mai kadaita Allah matukar gaya abinda yake kaiwa gare shi ya kadaita Allah shine yaji yana san Allah Allah ya so shi san Allah shine a'lal mafalib mafi ɗaukakan dukkan abinda ɗan adam yake nema kuma shine aghlal maqasid mafi tsadan duk wata manufa son Allah shi ne abin da fi komai tsada idan mutum ya same shi ya more idan Allah ya so bawa kaso shi ya soka alƙawarin Allah shi ne kaso shi sai soka idan ka ƙi shi kuma sai ƙika to yayin da bawa ya so Allah ta tabaraka wata'ala to dukkan wani alkhairi sai i fuskanto shi mai san Allah sai Allah ya fuskanto masa da alkhairai ya bude masa hanyoyi na alkhairai akbalat ilaihi turuq alkhairi min kulli janib idan kuma Allah ya kibawa Allah baya son ka yaki ka to kenan yana nuna dukkan wasu hanyoyi na alkhairi da za su amfane ka a kiyamarka sai Allah ya juya maka baya a kansu sai kuma hanyoyin sharri sai su fuskance ka duk wanda Allah ya so shi to kowa komai dole ya so shi in ka ga yana kinsa to jahilci ne yasa yake kinsa wanda kuma Allah ya kishi to wannan abun ba dole komai ya kishi wanda kuma ya so shi to jahilci yasa ya kishi ko son zuciya ya so shi dai ya zo a cikin hadisi sahihi idan Allah ya so bawa sai Allah ya kira a sama ya yi shela a can sama ƙarshen saman sama zai ce ya jibril inni uhibbu fulanan fa ahibbahu ya jibrilu ni ina son wane to ka so wane Allahu akbar idan Allah ya yarda da kai ya soka a sama Allah zai kira kuma ya kira jibrilu ya ce ya jibrilu ina son wane bawa na wane ina kaunarsa to kai jibrilu ka so shi ya Allah ka sanya mu cikin waɗanda mala'ika jibrilu zai so su da umarnin Allah sai jibrilu ya so shi sannan shi kuma jibrilu sai ya umarci dukkan mala'ikun da suke sama ya ce ku ƙaunaci wani ku so shi saboda Allah yana son sa sai mala'iku su so shi fatuhibbuhu wa tastaghfiru lahu sai su so shi kuma mala'ikun nan su ta neman mai gafara su yi ta cewa Allah ya fewa ne Allah ya rangwantawa ne kaga bayan soyayyar da mala'iku Allah zai ma mala'iku su soka sannan kuma mala'ikun nan su yi ta cewa Allah ya fe maka me kake nema idan Allah ya sa mala'iku suna cewa a yafe maka mafi ƙarshen abinda bawa zai kai gare shi a iya bautarsa a rayuwarsa Shi ne ya samu matsayin Allah ya so shi ya ƙaunace shi kuma ya sa mala'iku su so shi su ƙaunace shi mai san Allah yana fifita san Allah kan komai sama da dukiyarsa sama da iyalinsa sama da komai da mutane gaba ɗaya. kuma duk wanda yake san Allah albishirinsa an ce annabu, ma yana son sa da ka so Allah automatically soyayyar annabi ta tabbata gare ka ya zo daga Umar ibn al-Khattab yana ba da labari wata rana yake cewa ya Rasulullah ina shaida maka ya manzon Allah wallahi duk duniya ba abin da nake so irin raina sai kuma kai number 1 abin da nake so raina abu na biyu sai kuma kai sai manzon Allah ya ce ina ya Umar baka yi imani ba har yanzu da saura sai ce ai baka da imani sai ka ji a duniya ba abin da kake so irin ni sannan sai ranka take sayyidina Umar ya canja yace ya rasulallah, hatta a ahabba ilaika hatta min nafsika wato wato ina ina kulli shai ina son komai na fifita son komai son ka na fifita akan son komai a duniya ga baki daya ya daɗa cewa ya ka a ahabba ilayya min nafsi ya manzan Allah na fi son ka na fi kowa da komai to shi ne ake so musulmi ya zama ya fi son Allah da manzan Allah akan kowa da komai san Allah wani matsayi ne da bayan Allah suna rigengeniya wajen samun yardar Allah da san Allah san Allah shine abincin zuciya san Allah shine abin da ran dan adam yake rayuwa da shi kar ya mutu dan ran dan adam yana iya mutuwa idan bai so Allah ba in an ce mutuwa ba wai ana nan mutuwar rashin motsi ba ya zama ga ka a raye amma a mace saboda baka san Allah ya ku waɗanda kuka yi imani Allah ya ce duk wanda ya bar addini a cikin ku ya ridda fa sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna idan kuka bar Allah kuka bar addinin Allah da sannu Allah zai kawo wasu mutane da suna son Allah kuma Allah yana son su masu kankan da kai ga muminai masu izza da ɗaukaka nuna izza da ɗaukaka ga kafirai suna jihadi saboda Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi wajen yin aikin Allah wannan falala ce ta ubangiji tabaraka wata ala yake ba wanda ya ga dama kuma Allah mai yalwaci ne kuma mai ilimi waɗanda suke san Allah suna sifantuwa da sifofi guda biyar alamar mai san Allah yana da waɗannan sifofi guda biyar duk wanda yake san Allah za ga yana ƙanƙan da kansa ga 'yan uwansa muminai yana kuma sauƙaƙa wa muminai yana da wato jin kai da tausayi ga ‘yan uwansa momine wannan siba ta farko kenan alamar mai san Allah bai da girman kai alamar mai san Allah bai da kasawa bai da ƙiƙasa bai da ƙeta bai da mugunta ga mutane za ga yana da janibi wa hafdul junahi wa ra'afatu rahmatu lil na duk sifar ne shi kadai abu na biyu al'izza alal kafirin wa shidda yana da izza baya kankan da kansa ga kafirai baya jawuwa a ƙasa ga kafiri saboda kafiri bai kai ba kafiri bai isa ba tun tunda baya san Allah kuma baya san addinin Allah to bai da matsayin da zaka kankan da kanka ka tozartar da kanka gare shi a izza kake nuna masa alamar mai imani kenan na uku mutane ne masu jihadi saboda Allah da hannunsu da harshensu in sun samu dama suna fada su ce a bari a yi ko kar a yi a bisa tsarin Allah duk abin da Allah baya so zaga ba sa so kuma suna hanawa wannan shine jihadi din ko su amfani da hannunsu man ra'a minkum munkaran wanda ya ga abin ki a cikin ku falyughayyirhu bi ya kautar da shi wannan abin in da hannunsa wannan ma jihadi ne fa illam yastati idan ba zai iya da hannu ba fa bilisani yayi amfani da bakinsa idan ya ga daidai ba ya ga barna yayi bayani cewa ba daidai bane abu kaza fa illam yastati idan ku raunin ya kai rauni ba zai iya ba fa bi kalbihi to ya kyamaci wannan abin a zuciyarsa ya ji baya so saboda ba zai iya faɗa da baki ba ballantana ya amfani ma da hannunsa to sai ya ci abin a zuciya yana da cikin alamar imani amma mai rauni mutum ya ga abu ba zai iya ɗaya daga cikin abubuwan guda biyu ba sai ya ji yana kin abin a zuciya amma duk wanda ya wayi gari ya ga ana saba wa Allah ana keta dokar Allah kuma a ransa a zuciyarsa bai ji ciwo ba bai ji zafi ba bai nuna damuwa da bakin ciki ba to wallahi ya je ya watsa wa imaninsa ruwa don ko ya riga ya bushe gaba daya abu na hudu duk mai son Allah la ya kafu fi la'i lau mata la'i baya jin tsoron zargin mai zargi wajen yin abin da ya kamata yi shi abin da ya fi damunsa ya yi abin da zai samu yardar Allah duk wanda ya rayu a duniya yana ƙin ya yi daidai saboda tsoron zargin mai zargi kada ya zarge shi to shi ya kauce daga hanyar din Allah ko son Allah tabaraka wa ta'ala saboda su mutane ba a iya musu ridan nasu zayatul la tudraku yardar mutane amintuwar mutane su soka kowa ya kaunace ka wani abu ne da ba zai taba yiwa ba da ka duk wanda ya kokarin ya yardarwa da mutane abinda suke so to ka zai wayi gari yana fusata Allah tabaraka wa ta'ala ha kuma duk wanda ya kokarin ya ga yayi abin da Allah yake so to dole ko wani zai fushi da shi dole ko wani ya fada da shi dole a gidanka ai fada da kai wataƙila dan uwanka ya fada da kai wataƙila kaza ya fada da kai da haka kullum abin da ake dubawa shine menene Allah yake so sai mutum yayi me ya Allah baya so to mutum sai ya guje masa abu na biyar almutaba'a almahda li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cikakkiyar mutaba'a biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama duk mai san Allah za ga yana kokarin ya ga yabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma yana daga cikin san Allah san mu'minai yana daga cikin san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tausayi da jin kai ga bayin Allah kuma wannan shine alamar cikakken imani jama'a tausayin mutane jin kai mutane taimakawa mutane agazawa mutane latsafawa mutane farantawa mutane wallahi wannan wani abu ne da yake da kyakkyawar alaka mai karfi tsakanin bawa da kuma ubangijinsa Bana Allah yana son a rinka yin waɗannan abubuwa amma mai ƙuntatawa, mai bagantawa mai tozartawa mai wulakantawa mai cin mutunci mai kekketawa kullum wurin sai wulakanta dan uwansa ko ya tozarta shi wannan ya kauce wa hanya ta Allah kuma yana fada kenan da bayan Allah waliyan Allah ibnu qayyim yana fada Allah ya yi bayani cewa shi ɗin zai zo da wasu mutane da suna son su yana son su ya ce ku yi mamaki Allah ya ce yana son mutane ba mamaki mutane su ce suna son Allah laisal ajabu min qawlihi yuhibbunahu ba wai abu mamaki ne Allah ya ce bayi suna son sa ba a'a dama daman sanannen abu ne wanda iciyar yadda kai ya baka sutura ya halicce ka ya azurta ka to ai a ɗabi'a dole ka so shi ai shi ya maka komai kenan duk mai hankali mai lafiyayyen ɗabi'a ya kamata ya so Allah don shi ya halice ka shi ya baka ci shi ya baka sha shi ya tsare ka shi ya maka za shi ya maka za to waye kamata ka so in ba shi ba babu kenan akwai rashin sani ko rashin hankali ko karancin tunani ga mutum da zai wayi gari baya son Allah to in baka so Allah ba wa za ka so to yana daga cikin san Allah kuma kai kokarin kamanta abin da Allah yake ka aikata yace amma abun mamaki shine shi din da Allah yake kuma yana son mu'minai yana son bayinsa yuhibbuhum yace yaya Allah shi ya halitta mu ya azurta mu ya ba mu ji ya ba mu gani sannan kuma yazo ya so mu kuma kai Allahu akbar Ya ce ya ba mu rayuka kuma ya ce ya sayi ran shi fa ya ba mu ran ce, inna allaha ashtara min Allah ya saya daga mu'minai An anfusahum wa amwalahum ya sayi ransu ne saya duk abin da ka saya Za ka ba da wani abu ne a baka shi wai ka bayar da ranka ka yi wa Allah aiki ya biya ka ka bayar da dukiyarka dukiyar da shi ne Allah fa ya baka amma kuma yace ya saye ta daga gare ta wannan akwai soyayya da ta wuce wannan ai babu to bayan nan kuma sai yace kuma ya mana alƙawarin aljanna in muka bi shi idan muka yi masa da'a wannan aljanna ita ce kudin wannan ran da isaya aljannar ita ce kudin wannan dukiyar da ka bayar duk wanda ya taimaki Allah ya taimaki addinin Allah saya Allah ya yi dukiyar saya ya yi zai biya ka kudinka a kiyama da gidan aljanna haka ibn ya ce Allah ya masa rahama a cikin littafin alfawai Yan wana musulmi um, mutum yana samun son Allah Allah ya so shi mutane su so shi ta hanyoyi kamar haka na farko gudun ta Allah duk abin da zai kai Allah ya fushi da kai to ka guje shi sai Allah ya soka sannan kuma gudun abin da ke hannun mutane duk wanda Allah ya jarabe shi da kwaɗayin abin hannun mutane to wannan yana nesanta kansa ga san Allah da san mutane don ɗabi'ar mutane suna gudun wanda yake kwaɗayin abin hannunsu wannan ɗabi'a ce ta dan adam ce sa ake son kamewa ce sa ake son haƙuri da ƙunci da matsi a rayuwa bukata jama'a kowa yana cikin bukata ba wanda baya cikin bukata kowane mutum duk wadatarsa akwai abin da yake da bukata kuma bukatar nan mala Allah a wajen dan adam mutum sai Allah ya tara mai duniya da abin da kake tsammani na duniya Allah ya tara mai sai kuma Allah ya sa masa bukatar wata mace yar wani ne sai ga da dukiyar tasa amma yana kankan da kai ga wani talaka saboda yana son yarsa ko kuma yana kankan da kansa ga ita yarinyar da yake so kaga ya tara mai komai amma sai ya lallaba ta saboda yana son ta Allah yana iya baka mulki kana ganin kai mai mulki ne amma sai kuma ya bukatar da kai ga wani abu a hannun talakawanka kaga mutum yana mulkan mutane amma yana bukatar wani abu a wajen su don ka dole sai yayi musu wani abu da za su ji suna son sa to kaga mu gajiyayyu ne ba wanda yake cikakke shi yasa aka ce mu nuna kaunar mu da soyayyar mu ga Allah shi shi kadai mu nemi Allah ya bamu kada mu nuna hankoro da rena ko kan abin da Allah ya ba mutum ya wayi gari Kullum yana rena yanayin da yake ciki yana ganin shi Allah bai masa daidai ba shi Allah bai ba shi kaza ba shi Allah bai mallaka masa kaza ba shi bai samu kaza Kullum a cikin korafi yake alhali Allah ya ba shi abin da ya kudi kuɗi fi mulki ya fi kaza ya ba shi lafiya ya ba shi imani amma ya manta a lokacin da yake wannan korafi kuma Allah ya ba shi cikakken lafiya sai ya ɗebo watanni bai sha ƙwaya ba bai je asibiti ba a cikin da yawa akwai wanda zai ce yau shekara ta biyu ban je asibiti ba a cikin yanzu akwai wanda zai ce bai taba kwanciya a gadon asibiti ba a cikin ku akwai wanda zai ce bai taba zuwa gaban likita ya gwada masa bugun zuciyarsa ko hawan jininsa ba akwai ni'imar da ta wuce wannan a wannan zamani da ake rayuwa a ƙarƙashin ƙwayoyi galibin mutane zaka ga wani ya koma gida sai ya sha ƙwaya ya kwanta sai ya sha ƙwaya ya fito to ashe ya kamata mu ringa godiya wa Allah akan ni'imomin da ya mana tabaraka wa ta'ala mu kuma so Allah tabaraka wa ta'ala da haka kamewa da rike mutunci wannan yana kawo mutum ya samu matsayi a wajen mutane kuma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala wani ya zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya rasulullah ka nuna mun wani aikin da idan na aikata shi Allah zai so ni kuma mutane ma za su so ni eh manzon Allah ya ce da shi izhad fid dunya yuhibbuka Allah ka guji duniya sai Allah ya soka duk wanda ya nuna duniya ba komai bace bata rada shi a ka ba bata dame shi ba to wallahi Allah zai so shi Allah zai kaunace shi washad ma fi aidin nasi yuhibbuk ka guji abin da ke hannun mutane ka daina roko ka daina bara ka daina hankoro ka daina sa ido akan abin da mutane suke da shi ka daina nuna maitarka da kwadayinka akan abin hannun mutane sai kaga mutane suna kaunarka duk wanda ya san cewa kana mu'amala ne da shi dan Allah ba dan abun hannunsa ba to zai ga girman ka kuma zai mutunta ka kuma zai kimanta ka amma duk wanda ya fahimci kana mu'amala ne da shi saboda wannan duniyar ko abin da ke aljihunsa ko abin da zai baka to wallahi kaskanci ya tabbata a gare ka dan haka mutane ku tsare mutuncinku, ku ku tsare kimar ku akwai wahala amma kuma akwai daɗi mutum ya zama yana da izza ka zama kana da kima ka ga mai matsayi mai hali yana ganin matsayinka da darajarka saboda baka taba zuwa ka wulakantar da kanka ka tozartar da kanka a gaban shi ba a kana mu'amala ne da shi dan Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah daga cikin abin da yake jawo soyayyar Allah shine bin Allah da bin manzon Allah da son annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka soyayya ta gaskiya ita ce take gadar da biyayya ga Allah wanda ya ce yana son Allah to ku duba yaya yake ban Allah wanda ya ce yana son manzan Allah to ku duba ya sunnan manzan Allah take a hannunsa da haka alamar bin Allah da bin manzan Allah shine yi musu da'a cikin maganganunsu da ainihin wato umarninsu. amma soyayya ta ƙarya wanda aka gina ta akan baka da roman baka da baki da fada to kawai zahiri ne kawai mutane suna aiki ne da abin da yake na fili wato kawai ba wai dan gyaran zuciya din ba za su yi a fili ne don mutane kawai su gani Allah kare mu an tambayi aljunaid menene sifar wanda yake son Allah ya za mu yi mu gane wane yana son Allah junaid yake cewa mutumin da yake ya yi ƙoƙari ya tafi akan ƙoƙarin ya zai haɗu da Allah mutumin da kullum ƙoƙarinsa ya zai samu yardar Allah duk wanda ka yana wannan to yana son Allah tabaraka wa ta'ala idan ya zo yana magana to za ka ga yana magana ne kamar yana wakiltan Allah ne mana abin da Allah yake so yake faɗa yana ƙoƙari duk abin da Allah baya so baya faɗa wa in saka fa ma Allah idan yayi shiru to yayi shiru ne dan neman yardar Allah kuma yayi shiru ne wato kar ya faɗi abin da zai fasatar da Allah tabaraka ta'ala wa in taharraka taharraka bi amrillah idan kaga yayi motsi to yayi motsi ne saboda umarnin Allah tabaraka wa ta'ala in ma yayi furuci to zaga yayi furuci ne abinda zai fada insha Allah ba abinda zai fusata Allah bane tabaraka wa ta'ala wata rana an waito daga Abdullahi dan Umar yana yana addu'a kan Safa da Marwa a aikin hajjinsa yana addu'a yana cewa Allahumma ya Allah ka sanya cikin waɗanda suke son ka kawai sai aka ga yana addu'a Allahumma ja'alni mimman yuhibbuk mimman yuhibbuka wannan addu'a ce ka rinka roƙon Allah Allah sanya ka cikin masu son Allah masu son mala'ikun Allah masu son manzannin Allah masu son bayin Allah haka aka ji ibn Umar yana faɗa Allahumma ja'alni mimman yuhibbuka wa yuhibbu wa yuhibbu mala'ikatak wa yuhibbu rusulak wa yuhibbu ibadaka salihin san Allah san manzan Allah san mala'ikun Allah san bayin Allah waɗannan abubuwa guda hudu dole ne su zama suna cikin zuciyarka ka ji kana son dan uwanka musulmi alama ce ta imani ta san Allah ka ji kana kaunar dan uwanka musulmi ba kana gaba da kiyayya da fada da dan uwanka musulmi ba wani gaban da yake yi da dan uwansa musulmi wallahi baya yin ta da dan uwan da kafiri baya yi da wannan mutuwar zuciya ne wannan kazanta ce ta zuciya datti na zuciya da yake shiga zukatan bayan Allah hakim ibn hizam wata rana yana dawafi a ɗakin Allah sai aka ji yana la ilaha illallah ni'mar rabbu wa ni'mal ilah la ilaha illallah ma dalla da ubangiji na ma dalla da abun bauta na uhibbu wa ina son Allah kuma ina jin tsoron Allah ina son Allah ina jin tsoron Allah in ji hakim ibn hizam ana so bawa ya maimaita wannan sannan ka fifita wannan soyayyar taka ta ubangiji akan ɗanka ka ji kana san Allah da addinin Allah sama da ɗanka mana idan ɗanka ya keta dokar Allah za ka iya keta shi saboda ya taɓa Allah sama da babanka sama da dukiyarka sama da iyalinka sama da dukkan wani da yake sama da kai da sama da sha'awarka sama da cinka sama da shanka sama da aurenka sama da komai manzo Allah ce la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilayhi min nafsihi wa waladi dayan ku ba shi da imani sai ya zama ni na fi soyuwa gare shi sama da ɗansa sama da walidihi da kuma mahaifinsa wannan sajma'ina da mutane ga gabaki ɗayansu manzo Allah ya ce abubuwa guda uku duk wanda ya same su to ya samu ɗanɗanon imani ya zama yana son Allah da manzan Allah sama da komai ya zama yana son ɗan uwansa musulmi la yuhibbuhu illa lillah ka tsaunaci ka so ɗan uwanka musulmi ba don wani abu ba ka so shi don Allah don yana son Allah kake ƙaunarsa. ba wai kana son sa ne don wani abu da zai baka ba ba kana son sa dan tsammanin me zai maka ba ko don wata alfarma da zai maka ba ka zo ka nuna wa wani kauna a ido a zahiri in ya koma gefe ka zage shi alama ce ta munafurci yan uwana musulmi in za ka so mutum ka so shi in ba za ka so shi ba to shikenan ba za ka so shi ba amma a ido a zahiri ka nuna kana kaunan mutum ka so shi a fili amma ka koma gefe ka la'ance shi ka zage shi ka ci mutuncinsa ka bata shi wannan sifa ne min sifatil munafiqin sifa ne daga cikin sifofin munafikai Allah ya kara mana kaunarsa Allah ya kara mana san manzon Allah da san addinin Allah da kuma san mu'minai baki daya dan uwa musulmi wannan kasa ta mu ta Najeriya ga wannan yanayi da ake ciki har yanzu ana buƙatar yan uwa fa su ci gaba da yin addu'a Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya mun sha faɗa muna maimaitawa Najeriya ita ce ƙasarmu da Allah ya rubuta mana murayu rayu a cikinta kuma ita ce gatanmu ita Allah ya mana gata duk ƙasar da ka je sai a ce sai ka shiga da biza idan ka daɗe sai a ce biza ka ta ƙare idan za ka shiga sai an tuhume ka an tambaye ka amma najeriya ita ce ƙasarka da kake ciki duk wani mutum ya kamata ya yi kishin ƙasarsa ya kishin al'ummarsa da addininsa da haka zaman lafiyan ƙasar nan fa yana da tasiri a kwanciyar hankalinmu da hada-hadarmu da mu'amalolinmu ga baki daya tun daga shugabanninmu da suke mulkarmu da malamanmu da kuma sarakunanmu da masu kuɗinmu da attajiranmu da jami'an tsaronmu da manya-manyan mutanenmu idan ba a samu zaman lafiya ba dukkan ku gaba ɗaya ba wanda zai samu sukuni matsayin da yake da shi ba zai tabbata ba don haka duk wanda zai yi kokarin ya girgiza wannan kasa da lafiya da zaman lafiya wannan kasa to wallahi ba masoyin mu bane duk al'ummar da za su yi kokarin tayar da hankali a kasar su ko a jihar su ko cikin al'ummar su to ba maso ba masoyan kasan bane ba kuma ku sani cewa ko gudun hijira muka yi dole sai mun dawo yanzu ku duba mutanen Maiduguri aka kakkashe su aka kone gidajen su amma yanzu suna ta dawowa dole su dawo duk inda muke gudun hijira dole ya dawo ƙasarsa so abubuwan da suke faruwa a ƙasar na abubuwa ne da suke da ban tsoron kware da gaske kuma akwai buƙatar mu daɗa komawa ga Allah malamai a koma ga Allah a yi addu'a talakawa bayan Allah almajirai da mutanen gari gaba ɗaya a ci gaba da yin addu'a a masallatan juma'a a rinka addu'a Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya gwamnati hukuma ki mai da hankali wajen kulawa da malaman addini da tunatar da su da jinsu jiki a rinka nuna musu muhimmancin su rinka yin addu'a ba wai za ku rinka neman malamai ne sai lokacin da siyasar ku ta zo ko kuma gugun jefa muku ƙuri'a ya zo ba a'a ana neman masana Allah waɗanda suke kusa da al'umma ake jin alama suna da tsoron Allah a gaya musu yanayin da ƙasa take ciki su rinka yin addu'a su rinka faɗakar da mutane amma matuƙar mutane suka zauna ba sa yin addu'a to wallahi abin da zai zo mana ba za mu iya jure masa ba da haka ya ku bayin Allah a cikin gidajenku a ainihin makarantunku a kasuwanninku a dukkan wuraren mu'amalolinku mu yi roƙon Allah Allah ba mu lafiya zaman lafiya yanzu da an ce ana tashi hankali a titin nan kowa fa kaucewa zai da motarsa ba zai bi titin ba saboda yana gudun rayuwarsa idan kuka bari kasar ta hargitse da kashe-kashe da zubar da jini da barna to ba za mu samu kwanciyar hankali ba dan siyasa ba zai mulkin sa ba Masaraki ba zai yi mulkin sa ba mai kasuwa dan kasuwa mawadaci ba zai yi, zai je kasuwa ya samu kuɗin shi ba hada-hada da zirga-zirga da mu'amaloli ba za su yi ba da haka wannan shine sirrin neman zaman lafiya da musulmi da wanda ba musulmi ba dole mu ne mu haɗu mu haɗa kai mu nemi zaman lafiya a wannan ƙasa ta Najeriya kuma ana yin wasu abubuwa na tsokana na a tada hankali don a yi wani abu a hargitsa ƙasa a yi wani abu kar mu yadda da wannan sau da yawa ana yin wasu abubuwa a wani gudun don a ziga mu ko a tada hankalin mu mu je mu yi wani abu mu zo mu yi kanmu illa ko na makamanci wannan ya kamata mu zama wayayyu mu yi kokari mu zaunar da kanmu lafiya mu zaunar da al'ummar mu lafiya sannan gwamnati kuma wajibi ne ta adalci a cikin dukkan abubuwan da ake idan an yi barna a bibice wannan barna a ga suwa suka yi a dau mataki a kansu wannan shine yake samar da zaman lafiya ko da an ce ayi addu'a roki Allah to a rinka kuma hukunci a rinka hukunci ga wanda yake yayi ba daidai ba wanda yake mafarnaci ya rinka jin tsoron akwai wata hukuma idan ya yi wani abu ba daidai ba akwai wata hukumar da tana sa ido a kansa za ta iya ɗaukar mataki a kansa amma kada a wayi gari a tarar da wani ya wayi gari ya ji baya jin tsoron hukumar da take mulkansa gwamnatin da take mulkanta baya jin tsoron sa baya jin tsoron su zai yi abin da ga dama to kaga ba za a samu zaman lafiya ba so duka mu mu yi hakuri mu yi biyayya mu yi da'a mu roki Allah su kuma shugabanni su ji tsoron Allah su rinka yin hukunci ba tare da tanin wane ne ko wane ba su kai Allah ka ba mu lafiya lafiya da zaman lafiya Allah ka kare mana mutuncin mu Allah ka kare mana addinin mu Allah ka kare mana kasar mu Allah ka raba mu da dukkan tashin hankali ya ubangiji ka raba mu da duk abin da zai firgita mu ya Allah duk waɗanda suke nufin mu da sharri da tashin hankali Allah ka mayar musu kai da su idan ma shiriwa ne Allah ka shirye mana da su idan ma ma shirya bane Allah ka kare mu da bala'in su ka kare mu da masifar su ka kare mu da sharrin su ya Allah ka hada kawo kanmu Allah ka zaunar da mu lafiya Allah ka bamu abin da zamu ci Allah ka bamu abin da zamu sha Allah ka bamu aikin da zamu yi Allah ka karfafa mana jarin mu Allah ka bamu damuna mai albarka Allah ka inganta kasuwancin mu Allah ka inganta aikin gwamnatin mu Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya Allah ka inganta tsaron mu Allah ka inganta tsaron mu Allah ka inganta tsaron mu Allah ka kiyaye mu da duk abin ki duk abin da zai tashi hankalin mu Allah ka kare mu ya Allah ka kare mu ka kare wannan al'umma gabaki daya Allahumma izz al-islam wal muslimin wa adill ash-shirk wal mushrikin wa dammir a'da' ad-din wansur ibadak al-muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله